Hausawa Top TV tashar al'umma. Allah ya sa Maryam ya hayata mutu a rashin lafiyar da take ko don a samu raguwar karuwai a duniya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wani saurayi mai suna Muddassir Ibrahim ne wannan kalami akan jaruma Maryam ya hayan, inda ya mata fatan ta mutu inda ya kira ta da suna karuwa. Mai saurare gyara zama domin jin irin yadda wannan fassin da kuma ƙalubalen da ya fuskanta bayan ya ɗora wannan postin akan jaruma Maryam Yahayan. Kamar yadda kuke gani haka ya ce rashin lafiyar Maryam Yahaya Allah ya sa lokacin Maryam Yahaya ne ya yi ta mutu ko don a samu raguwar karuwaye in ji Mudassir Ibrahim. Bayan ya ɗora wannan postin nasa waɗanda suka bi shi suka caccake shi akan wannan magana daga farko akwai mai suna Abdullahi ɗan baba ya ce wawa. Ƙila ma abin da kake yi ya fi nata laifi, amma ka mata fatan mutuwa? Allah ya shirye ka, kai jahili ne shi yasa ka ce haka. Haka wani mai suna Real G India ya ce, kai ma za ka gamu da gamanka, kamar yadda kai mata wannan mummunan lafazi, kai ma haka za a yi maka, amma dai an yi mutumin banza. Haka zalika a koni mai suna Rabiu Buhari Aliyu ya ce subhanallahi, Allah ya bata lafiya, duk girman laifin da bawa ya yi ubangijinsa zai iya yafe masa mu kiyaye aibata 'yan uwanmu da wani laifi da suke aikatawa domin ba mu fi ƙarfin mu ma a jarrabe mu da aikata irinsa ko wanda ya fi shi ba Allah ya kare mana imaninmu Allah kuma ya ba mu ikon shagaltuwa da mu har su hana mu kallon na wasu balle ma mu riga faɗi haka akwai wani mai suna Ammar Jiniyo ya ce kai tir bihazar kalam wallahi wallahi ka je ka nemi yafiyarta domin ƙazafin zina ba ƙaramin laifi ba ne kai ko da ganin ta kai turmi da taɓarya a shari'ar musulunci shaidarka kai kaɗai ba za ta wadatar ba ka tuna akwai ranar da za a tsayi da kai ka maimaita wannan maganar sha-sha-sha kawai akwai wani mai suna jibril Aisha inda ta ce kash gaskiya ba ka yi tunani mai kyau ba ai addu'a ake yi haka wa mai suna ita kuma nana s fulani ta ce kai co jahilci mugun ciwo idan ka ce haka kaga sai a ce duk mata karuwai ne tunda kai ma macance ta haife ka baki, ya dinga furta alkhairi kalma mai daɗi ma sadaka ce a dinga tausasa kalamai don baki shi ke yanka wuya. Haka wani mai suna Isa Naira yayi Naira yayi ya ce, hmm, gaskiya ne muna mantawa da Allah gafurin rahimu ne, me yafe laifukan bawansa ne. A duk lokacin da ya aikata wani laifi daga baya kuma ya nemi yafiyarsa sai ya yafe masa. Hmm. Kuma kada mu manta lokacin da karuwa ce take karuwanci asalin karuwancin amma Allah babu ruwansa da ta taimaki kare Allah ya saka mata da gidan aljanna wannan ma kaɗai ya ishe mu wa'azi. Ahmad Ahmad Mahadiya ya ce, Kai haba, ka yi mata fasan shirya, watakila ya zama mata kafara. sai wani mai suna gibiya gibiya ya ce subhanallahi don girman allah idan ranta a hannunka yake ka gaggauta cire mata shi idan kai ka kare idan kai ka kare karban aikin bayi da an sa gafara don allah ka ce ba za ka gafarta mata ba wawa kawai mara tunani wani mai suna mansur h kabir ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una tabbas har yanzu ashe akwai jahilai kajuwawa maimakon ya ji da abin da yake gabansa amma shine har da yi wa wata kasafin karuwanci wani mai suna zizu abdul adam ya ce subhanallah manzan allah sallawa alaihi wasallama ya ce a cikin hadisinsa ya ce ka faɗi alkhairi ko ka yi shiru a wani hadisinsa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana daga cikin wato kyan musuluncin mutum ya bar abin da babu ruwansa to kai bawan Allah ba ka yi ko ɗaya ba daga cikin ayyukan da fiyayyen halitta ya yi umarni wato fiyayyen halitta ya yi umarni da shi kai me ka yi kenan ai ba a shiga tsakanin bawa da mahaliccinsa kuma ai ka san ka ne ƙaddara fa ba wanda ya fi ƙarfinta sai dai mu mu fatan gamawa lafiya to dai kamar yadda kuka ji mutane ne da dama suka ringa mayarwa da wannan wato mudassir ibrahim ɗin wato martani akan wannan kalami yayi da ya yi akan jaruma maryam hayan inda ya ce allah ya sa ta mutu a wannan rashin lafiyar da ta yi domin a rage karuwai a duniya shi a yanda yake kallon jaruma mare mai haya ya ne mata kallon karuwa wato ba mutuniya arziki ba ce ba saboda dukkan waɗanda ko mu ce matan da suke harka fim kusan dama mafi akasarin mutane yanzu suna ɗaukan su cewa ba wai sana'ar fim ɗin suke yi ba karuwanci suke yi kawai ba wani abu ne ya sanya wato jama'a duka suka la'akari da wannan magana ba illa rashin kamun kai da kuma rashin jin da rashin wato nutsuwa da irin yanda wato su matan Kano ɗin suke. Babu shakka dole irin waɗannan abubuwa su ringa faruwa duba da rashin kamun kai da wato su matan Kano ɗin da ba su da shi. Dama dai idan zaka ka kasa mafi akasarinsu za ka samu cewar kusan suna yin wannan harka ta bariki. shi yasa har ta kai wannan mudassir ibrahim din yayi wannan kalami akan jaruma maryam hayan amma fa bisa wannan maganganu gaskiya bai kamata irin wannan abu ba saboda mutum idan fa baka da hujja a kansa bai kamata ka zarge shi akan abu ba yanzu idan da za a titse wannan mudassir ibrahim din ba shi da hujja ko ɗaya da zai nuna ya ce maryam ya haya karuwa ce domin kuwa da za ka tsiye shi bai taɓa ganin ta ta aikata wannan abu ba ko kuma wai idan ma zuwa aka aka gaya masa to fa dama kunne haka yake ko kuma mu ce bakunan jama'a haka suke dama irin waɗannan abubuwa za mu iya cewa dukkan wasu samari ko kuma mu ce dukkan wasu mutane waɗanda suka tsani 'yan wasan hausa dama gabaki ɗinsu mazansu da matansu su ne masu kallon 'yan bariki ne gabaki ɗinsu wanda kuma ba haka bane ba dole fa duk inda ka samu taron al'umma sai ka samu waɗanda na gari ne a cikinsu ba fa za ka taɓa samun taron al'umma ka ce kowa a cikinsu wato ba shi da hali mai kyau ba dole ne duk inda ka kai da abinka sai ka samu nagari a cikinsu to dai harkar kannywood matsalar ta ɗaya ce wato yawanci dukkan mutanen da suke cikinta mutane ne waɗanda suke 'yan bariki ko kuma ce waɗanda ba sa kiyaye tsarin wato addini suna yin abubuwansu ne karazube, amma kuma waɗanda suke wato bin tsarin addini 'yan kaɗan ne kuma daga cikinsu babu shakka wannan maganganu dai da wannan mudassir ibrahim ɗin ya yi bai kamata ba kuma sai dai mu ce Allah Ubangiji ya sa mu kiyaye mu akan irin waɗannan abubuwa. ma sauraron mu me za ku ce a dangane da wannan kalami da mu ɗin da yayi akan jaruma Maryam.